musamman yadda talakawa masoya maza da mata makaunata da mabiya da 'yan jam'iyya da malamai da dukkanin 'yan kasuwa suka fito suke ta roƙon Allah Ubangiji ya tabbatar da nasarar Dr. Nasiru Isu Gawuna, tun a matakin tribunal aka zo court of appeal yanzu kuma za ake kan na kotun koli wanda da ma cikin ikon Allah cikin amincin Allah muna sa ran mai girma Dr. Nasiru Isu Gawuna za a gantsar da shi a wannan kotun koli da yadda Allah. To amma da'u ba kwa jira ku ga can Supreme Court din an gama daga nan sai kuma ku yi munna kada kuma muna ta koma ciki. Ai munna ba ta taba komawa ciki ba domin ciki da gaskiya wuka ba ta huda kuma shi Allah subhanahu wataala da zuciya yake aiki yau idan ka duba zuciya yan kwankwas yan kwankwasiya babu Allah cikin ta kuma duk abin da yake so na ga mutane cewa su yan kwankwasiya yanzu a cikin dumaucewa suke domin su kansu sun san wannan gwamnatin Allah ya karbe ta ya mika ta hannun mai gima da ta nasu isu gawuna. wannan zanga-zangar da suke kullum 'yan kwankwasiya ba zanga-zanga ne da kawo ci gaban al'umma ba zanga-zanga ne suke don biyan bukatar kansu kuma wannan zanga-zangar da suke ba zai hana alkalai su yi adalci akan tabbatar da mai gima Dr. Nasiru Isu ga wani ba su dama ka san yan kwankwasiya dukkanin mu a daga kwankwasiya muka fito duk wata buganda, da gidoga da kwange da coge a kwankwasiya muka dauke ta to da haka duk wani dan kwankwasiya kar muke kallon shi ba wanda zai zo ya ga mana ko makamantan su yau magana ake ta mai gima Dr. Abdullahi Umar Ganduje shugaban jam'iyyar APC na kasar Najeriya wanda ya yi wanda ya rike jam'iyyar APC ya mata rikon gata duk wa'ansu baraka da yake cikin jam'iyyar APC ya bi ya dinke ta kuma mai gima da tabula ganduje a tarihin najeriya a matakin wannan shugabanni ba taɓa samun gwamna mai tsoron allah irin ganduje ba kuma shi baba ganduje zuciyarsa fes take babu munafurci babu ha'inci domin yana mai tabbatar da al'umma yau mai gima da abdullahi umar ganduje uban kuma uban kwankwasa a siyasance da kuma mu'amalance yau duk ɗan Najeriya yana yin ruwa mai gima da Abdullahi Umar Ganduje addu'a da kuma Ubangiji Allah Ubangiji inganta rayuwarsa domin yau duk wa'annan nasarorin da muke samu a cikin jam'iyyar mu ta APC Allah shi ne mai amma Allah baya komai sai da sila sila shi ne mai giba da Dr. Abdullahi Ganduje amma su. haka mu muke ta mun Ganduje kuma ba ma dama su suna ganin ba wata nasara bace illa kawai rashin adalci da ake nema a yi masu. ina ba rashin adalci bane to in ma rashin adalci ne mu Allah na tuba ƴan kokon sai ai ba wanda kai rashin adalci ka duba ka gani ana gan tsar da abban nan sati biyu duk ka duba yadda ya rushe mutane wajaje wa'ansu suna da sun aukace wa'ansu sun zauce wa'ansu sanadiyar arzikin arzikinsu to yanzu in wa'annan mutanen kana ganin Allah zai tabbatar musu har yanzu idan Allah ya tabbatar da misali abba ba ma ma fata domin abba fa ya tafi wallahi amma yau a ce abba an tabbatar da shi to duk wannan inda aka rufe aka daina wannan rushe rushe billahi la ilaha illa sai an ci gaba ina ga maka maganar konkosiya fa an gama da ita duk wani abu zai kare mutunci mai gima Dr. Abdullahi Umar Ganduje a wannan tsarin miki duk wani abu da ya kawo na kasu da mai gima Dr. Abdullahi Umar Ganduje ba ma wannan layin domin ganduje uba ne ga al'ummar jihar Kano kuma in kana neman ginshikin Kano da kana ka samu uban gidana da Abdul Umar Ganduje ka gama domin duk inda yan kwankwasiya suke yanzu baba Ganduje ya ɗora yan kwankwasiya akan final bus stop ba wani motsi da suke yi duk abu ne na na shure-shure ne baya hana mutuwa kuma yana mai tabbatar da wa'annan mabiya yan kwankwasiyar na rantse maka da girman Allah wannan zanga-zangar duk abin za suke yi tamkar wasan gala-gala ne wasan ƙananan yara domin wannan ina mai tabbatar maka alƙalan Supreme Court mutane ne masu hankali masu ilimi kuma alƙalan Supreme Court ina mai tabbatar maka mutane ne waɗanda sun kasance this on order no on order suna da doka kuma suna da bin doka don haka za su yi adalci kuma adalci ne ina mai tabbatar da al'umma ku kwantar da hankalinku wallahi ba abin da zai hana dakta nasu isu gauna karɓar mulkin jihar kano domin muna nan muna yin addu'o'i domin ina mai tabbatar maka idan ka duba addu'o'in yan kwankwasiya da addu'o'in yan gandujiya mu nan da nan muna yin addu'a Allah ubangiji yake kaba addu'a mu domin mu Allah yana aiki da zuciyar mu domin mu abin da yake cikin zuciyar mu wallahi burin mu inganta rayuwar al'umma burin mu mai da al'umma ji akaro cikin beta life cikin fresh air cikin welfare akan wannan tsari muke dan haka ba wanda To amma idan burin ku ku kawo ci gaba ga al'umma me yasa tun farko da kuka fara tauhidin cewar kun hakura kun bi wannan gwamnati me yasa a yanzu ma ba za ku hakura ku ba wannan gwamnati ta ci gaba da aiki to ai Allah iya kana naka Allah na nasa kuma shi dama duk abin da ka gani lokaci ne kuma shi lokaci shi ike iska lokaci to yanzu Allah ne kawo kadamin da abba kantoma sai ya bar gwamnatin Kano kuma albarkacin girman alkur'ani supreme court ba idan ta kori abba sai ta haramta masa ƙara tsawa ta takara kowane iri ne a Najeriya ba ma iya ji a Kano ba don haka kuma muna ƙara jan hankali ga mai gima da Nasiru Isu Gawuna ni ina yin kare dan mai gima da Abdullahi Umar Ganduje duk wanda yake a APC ina yin sa dan mai gima da Abdullahi Umar Ganduje domin ba ma manta halacci Allah ma ya ce hal za'ul ihsani illa al ihsan sakamakon kyautatawa kyautata mu da ilimin mu mun san me muke yi dan haka da uba ne a wajen mu kuma da wasa ba wai fata ba duk dai da na tabbatar mai gima da nasu isu gauna mutum ne mai biyayya wanda zuciyarsa take fas kuma zuciyarsa akwai tauhidi ko mai gima da ta nasu isu gauna kana ganin fuskarsa ka san akwai kamshin rahama to shi yasa muke ta yin fata ubangiji Allah ubangiji ya maida labule ya koma zani don haka ina ƙara jan hankali mai girma dakta nasu isu gauna akwai ƙungiyoyi waɗanda suka tallafi wannan tsarin naka tun gabanin a zo a yi wannan zaɓen, har aka zo aka yi maganar gawuna iskomin suna nan suna ta yi yanke yanke suna yi roƙon Allah lillahi billahi ana turawa ƙasar Saudiya ana roƙon Allah ana zuwa masallatai ana zuwa makarantu ana zuwa tsangayu ana roƙon Allah ubangiji ya tabbatar da nasararka yau in aka ɗauko ambassador Alhaji Ali A Adam Matawalle shugaban ƙungiyar gaskiya matakin nasara gawuna gara tudubin Shattima kullum abin da yake ya za a yi mai gima Dr. Nasu Isu ga wani ya zama gwanje a Kano ya za a yi jam'iyyar mu ta APC Gandujiya Tunubiya Gawuniya ta dinga samu nasara a koda yaushe shi yasa kungiyar gaskiya mataki nasara ga wani Garo Tinubu Shattima kullum ta tsaya kai da fata domin kare mutuncin Dr. Abdullahi Umar Ganduje da kare mutuncin Dr. Nasu Isu Gauna da kare mutuncin gwamnatin Malam Ahmadu Tinubu da kare jam'iyyar mu ta APC tun daga matakin mazaɓa har lokal gama har zuwa state har zuwa national to ambassador Alhaji Ali A ta Tawalle Allah saka maka da alheri yadda ka sa kake ta taimakon al'umma yau inda a ce yau dan wani sako zaka kargare sako na ga al'ummar jihar Kano shine ku kwantar da hankalinku kuma ku ci gaba da yin addu'a Allah Ubangiji ya rusa kwankwasa da kwankwasiya Allah ya rusa kwankwasa da kwankwasiya ubangiji Allah ka taimaki baba ganduje duk abin da baba ganduje yake wa ji jihar Kano na alheri wallahi ba mu da abin da mu iya saka masa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka maka abin alheri baka da abin da ka samu ka saka wa mutum da shi kai wa mutum addu'a muna roƙon Allah ubangiji ga bawanka Alhaji Dr. Abdullahi Umar Ganduje Allah ubangiji ka karrama shi ka daraja shi ka mutunta shi ka alkinta shi Allah ubangiji ka damu da damuwarsa Allah ubangiji ka tsare gabansa ka tsare bayansa